العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم rabbi shirah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli bayan ka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullah barkamu da saduwa a wannan yammaci na Laraba wanda ya dace da biyar ne ga wata ko biyar ga watan biyar ga watan sha ɗaya kenan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da uku bayan hijira ta manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina watan bature fa nawa ga wata yau biyar ne watan baturi to wancan hudu ke hudu ga watan goma sha daya a wannan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da uku bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam watan sha biyu a shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da uku bayan hijira wanda ya dace da biyar ga watan biyu shekara ta dubu biyu da uku miladiya don ci gaba da karatun littafin umdatul ahkam wannan kuma shine darasi na ashirin da shida za mu tashi babu salatil kusufi babu salatil kusufi akan ce al-kusuf bil kaf akan ce kuma al-kusuf bil kha idan an ce al-kusuf bil kaf ana nufin disashewar hasken rana idan an ce al bil kha ana nufin dusashewar hasken wata amma waɗansu malaman ba sa bambanta tsakanin kalmomin guda biyu dukkaninsu kowace akan kawo ta don ta ɗauki ma'anar 'yar uwarta Allah ce fa'iza barikal basar wa khasafal kamar wa jumi'a shamsu wal kamar ya kulul insanu yawma izin ainal mafar khasafa القمر wato hasken wata ya tafi ko ya shi dusashewan hasken ko dusashewan hasken rana hikima ce cikin hikimomin ubangiji kamar yadda aya ce cikin ayoyinsa rana da wata suna ɗaya daga cikin manya-manyan halittun ubangiji ba su suka fi girma ba domin sammai da kasai sun fi su girma amma suna cikin halittun Allah masu girma masu ɗauke da ban mamaki kuma rayuwar ɗan adam a ban ƙasa da rayuwar dukkan halitta a ban ƙasa tana da ta'alluki da waɗannan manya-manyan halittu guda biyu wato rana da kuma wata don rana ke haskakawa mutane sararin duniya domin su tafi neman abinci da harkokinsu na rayuwa kamar yadda hasken farin wata ne ke haskakawa mutane duhun dare don ya kore musu duhun dare don haka wannan babi da zamu karanta yana magana ne akan sallah da ake yi ta musamman lokacin da ɗaya daga cikin al'amurra biyu ya faru ko dai dusashewar hasken wuta ko dusashewar hasken rada alhadithu salis wal arba'una ba'da al mi'a hadisi na ɗari da arba'in da uku an aisha ta radiyallahu anha أن الشمس ala على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فبعث Asalata jami'a fajtama'u wa taqaddama fakabbara wa salla arba'a raka'atin fi raka'ataini wa arba'a sajadat wani hadisi an karɓo shi daga ummuna Aisha Allah shi kare yadda a gare ta tace anna shamsa khasafat ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hasken rana ya dusashe a lokacin manzon Allah tsira da aminci su tabbata gare shi fa ba'atha munadiyan sai ya aika da wani mai shela cikin jama'a yana cewa as-salata jami'a as-salata jami'a fajtama'u sai sahabbai duk suka taru wa taqaddama sai manzon Allah ya wuce gaba fa kabbara yayi kabbara wa salla arba'a raka'atin yayi sallah mai kunshe da ruku'i hudu fi raka'ataini amma cikin raka'o'i biyu wa arba'a sajadatin da sujada guda hudu an gane ko cewa as-salata jami'a wannan shine lafazin da ake amfani da shi idan ana so a kirayi mutane dan su halarci sallar jam'i na salatul kusuf wato ba za a yi kiran sallah wanda aka saba ake yi a lokacin salloli guda biyar ba akan yi amfani da wannan kalmar ne as-salata jami'a ma yu'khadhu min al-hadith abinda za a iya koya cikin wannan hadisi na farko wujudu khusufi shamsi ala ahad rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya faru a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hasken rana ya dusa shi shin hakan ya faru so nawa ne so daya ko so biyu ko so uku zance mafi inganci ya faru ne so daya duk da cewa an samu bambancin riwayoyi na hadisi amma kowane sahabi ya kaito magana ɗaya ce na biyu istihbabu salati inda al-khusuf wato mustahabbancin yin sallah idan dusashewar hasken rana din ta faru ko na wata wa naqala an-nawawi al-ijma'a ala annaha sunna al-imam an-nawawi ya hikaito ijma'i cewa sunna ce ita salatul kusu wato malaman musulunci sun yi ijma'i idan an ce ijma'i a samu malamai na musulunci gaba ɗayansu bakinsu ya haɗu kan fatawa ɗaya haramcin wani abu ko halaccinsa wajabcinsa ko mustahabbancinsa malamai musulun na musulunci na dukkan duniya a kowane zamani bayan shuɗewar manzan Allah dan a lokacin manzan Allah ba maganar ijma'i idan manzan Allah ya faɗi magana magana ta kare hmm. duk wanda ya ce bai yadda ba ai ya jawo kansa amma bayan annabi ya bar duniya to kuma wani na iya faɗa a ce an yadda ko a kiyarta ina fata an fahimta da haka wani ke cewa wa huwa littifaqu min mujtahidil ummati min ba'di wafati ahmadi wato shi ijma'i shine al-ittifaq haduwar kan malamai haduwar kan al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam min ba'di wafati ahmadi bayan annabi din ya bar duniya kan bada fatawa na wata mas'ala cikin mas'aloli to ijma'i yana ɗaya daga cikin abin da yake da wahalar tabbatarwa zamani na ƙara tsawo al'umma tana ƙara faɗi ana ƙara shan wahalar tabbatuwar ijma'i domin a lokacin sahabbai kila kididdigaggu ne su ko kuma Allah akalli an san ina ne musulunci ya kai ina bai kai ba musulunci yana cikin abin da ake kira jaziratul arab wato tsibirin larabawa kaɗan ne ya shiga habasha kaɗan ne ya shiga misra ba riga an buɗe daular farisawa da rumawa ba da haka tuntubar malamai na wannan wurin ya iya yiwa a ji fatawar kowa bakin su ya haɗu kan kaza amma bayan buɗe daular rumawa bayan buɗe daular farisawa kaga musulunci ya ƙara yaduwa bayan musulunci ya nutsa ya shigo afirka ya nutsa ya shiga turai ya kai har kasashen gabas masu nisa irin su cana, to kaga yana da wahala kan kowace mas'ala a ce an ji ta bakin kowane ɗaya cikin malamai shi yasa Imam Ahmad bin Hanbal ke cewa da yawa daga cikin ijma'i da malamai suke ruwaitowa zaka samu ba gaskiya bane ba abin nufi waye ya bi diddigi galibi sukan hikaito su ce an yi ijma'i bina'an ala adami ma'arifatihim bil mukhalif duk mas'alan da ka san kai baka ji wanda ya saba ba sai ka ce ijma'i wato kaga ban ji wanda ya saba ba zai zama ijma'i ta iya eh, kai ne baka ji ba amma wani ya ji ina fata mu da haka ijma'i yake da wahalar tabbatarwa ala kulli halin da ijma'i dai ɗaya ne daga cikin dalilai na musulunci guda hudu dalili na farko alkitab qur'ani kenan dalili na biyu as-sunna hadisi kenan dalili na uku al-ijma' dalili na hudu al-qiyas wato faruwan kusufi a lokacin manzala sallam abu na farko kenan na biyu istihbabin yin sallah idan kusufi din ya faru wannan ya nuna hukuncin wannan sallah wajibi ce ko mustahabba imamu nawawi ya hikaito ijma'i kan cewa mustahabbi ce na uku mashru'iyyatul istima'i laha li ajli at-tadarru'i wad-du'a wal mubadarati bit-taubati wal istighfar li'anna sababa zalika adh-dhunub wato abu na uku da za a fahimta cikin wannan hadisi shar'antuwar taruwa domin a yi sallar a cikin jam'i a madadin kowa ya yi daidai sawa'un kusufi shamsu ne ko kusufin kamari dukkan ana son a yi jam'i duk da cewa waɗansu malamai sukan bambance cewa idan kusufi shamsu ne za a taru cikin jam'i idan kusufin kamar ne kowa ya yi daidai amma dukkanin su kowanne ana yin sa cikin jam'i sawa'un kusufi shamsu ne ko kusufin kamari malamai da suke bada cewa ba za a zo cikin a yi jam'in salatul kusufi kamari ba hanzarin da suke bayarwa shine kusuful kamar da daddare ke faruwa kila wani lokacin ma mutane sun fara bacci zai bayyana ko da yake da wuya a kai rabin dare ba tare da kusufin ya bayyana ba kuma daren da kusufi yake bayyana shine galibi daren sha hudu lailatul ibdar shine kusufi ke faruwa kusuful kamar kenan to sai suke ganin cewa idan dai da daddare ke bayyana akwai wahala a ce kowa ya fito bayan ko ya je gidansa ya fara bacci shi yasa suka ce da kafar ka gani sai ka ci gaba da yin sallar ka a gida kai kadai wancan ma ya ci gaba da yin sallar sa a gida shi kadai ba sai ya fito ya zo masallaci ba amma kusufin shamsi kuma da rana ne hmm. wannan ba wahala kowa ya baro inda yake dan ya zo masallaci inda za a yi jami'i ko kuma a je bayan gari in a bayan gari za a yi amma dai zance mafi inganci shine da kusufin shamsi da kusufin kamari kowanne za a yi masa jami'i wannan taruwa da za a yi li ajli tadarru'i saboda wato mika kuka wajen Allah ta'ala wa du'a da yin addu'a an gane ko jama'a su taru su mika su ga ubangiji ta'ala wal mubadaratu bi tawbati wal istighfar sannan da yin gaggawa wajen tuba da yin gaggawa wajen istighfari li'anna sababa zalika dhunub domin sababin da ke kawo disashewa hasken rana ko disashewan hasken wata shine zunubi wato zunubi yana ɗaya daga cikin sababba din kamar yadda hadisai na gaba za su nuna abu na hudu annahu laysa laha adanun sallah ta kusufi ba ta da kiran sallah ba a mata kiran sallah wa innama yunada laha bis salati jami'a za a ce as-salata jami'a as-salata bin nasbi jami'atan nan ma bin nasbi as-salata na farko an yi masa nasaba alal ighra wato muna kiran ku ko muna zaburar da ku wajen yin sallah jami'atan sai zanto hal ai halata kauniha jami'atan lil musallina to kaga tunda har za a kira a ce as-salata jami'a wannan ya nuna za a yi ta cikin jami'i kenan na biyar anna salatal kusufi arba'u raka'atin wa arba'u sajadatin wa ya'ti tafsilu zalika wa kayfiyatuhu insha Allah wato yadda ake yin sallah ta al ana yin raka'o'i ana yin ruku'i guda hudu da sujada guda hudu bayanin haka zai zo filla filla cikin hadisan gaba kenan الحديث الرابع والأربعون بعد المئة حديث نتريد أربعين دهدو عن أبي مسعود أقبة بن عامر الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده wa innahuma la yankasifani li mauti ahadin minan nas wala li hayatihi fa idza ra'aytum minhuma shai'an fasallu wad'u hatta yankashifa ma bikum wannan hadisi an karbo daga Abu Mas'ud sunansa shine Uqba ibn Amir al-Ansari Allah shi kare da a gare shi kale yace kala Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah tsira da aminci su tabbata gare shi da iyalan gidansa ya ce inna shamsa wal qamara lallai rana da wata ayatani min ayatin lahi ayoyi ne cikin ayoyin Allah Allah ya ce wa min ayatihi al-layl wan nahar Wa shamsu wal qamar la tasjudu lish-shamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun yana daga cikin ayoyin Allah dare da rana sannan kuma rana da wata da haka ba shi halatta ku mutane ku ce za ku risa nama, rana ko wata ku ce za ku bauta musu manzo Allah ce inna shamsu wal qamara ayatani rana da wata ayoyi ne biyu min ayati lahi cikin ayoyin Allah yukhawifu Allah bihi ma ibadahu Allah na firgitar da bayinsa da su idan Allah so ya razanar da bayi ya tsoratar da su sai ya dusasar da hasken rana ko hasken wata sai mutane su tsorata su ji tsoro wa innahuma kuma lalle su biyun nan rana da wata la sifani li mauti ahadi minan nas hasken su baya dishewa domin mutuwar wani mutum cikin mutane wala li hayatihi ko don rayuwarsa maza Allah ya faɗi wannan dan ya rushe wata aqida ta maguzanci da ake da ita tun lokacin jahiliya lokacin da duk suka ga hasken rana ya dusashe, sai su ce wuli da azimun aw mata azim lalle yau ko dai an haifo wani babba ko kuma wani babba ya mutu haka in sun ga hasken wata ma ya dusashe suke cewa tsammanin su wato wannan babban da aka haifa saboda girman matsayinsa ne har rana ta dusashe ko kuma wata ya dusashe ko kuma wannan babban da ya mutu saboda girman matsayinsa ne rana ta dusashe ko wata sai manzo Allah ya faɗi wannan magana dan ya rusa wannan aqida ta su yace a ayoyi ne na Allah da yake razanar da bayi da su an fahimta ko domin rana tasirin ta ya bayyana dan babu inda ba ta haskakawa a duniya idan ko har aga haskenta ya disha sai wannan ya nuna ba dan taso bane ba haka wanda ya halicce ta ya tsara mata sai wannan ya jagoranci dan adam zuwa ga cewa ashe akwai rabbun qadirun yuqaddiru al-umura kama sha'a lalle akwai ubangiji mai kudura wanda yake kaddara al'amura gwargwadon yadda hikimarsa ta zarta sai wannan ya sa mutum ya bautatawa wannan Allah duk da sa bai gan shi ba saboda ya san rana dai ba zaɓin ta bane hakan ya faru gare ta haka wata ba zaɓin shi bane hakan ya faru gare shi yace fa idza ra'aytum minhum shay'an idan kun ga wani abu dangane da rana da wata wato kun ga hasken su ya dasa shi fa sallu sai ku yi sallah wad'u ku yi addu'a hatta yankashifa ma bikum har abin da yake tare da ku ya yayi an gane ku a can gurin an ce manzon Allah da kansa yayi sallah cewa yayi ya jagoranci mutane sun yi yinsa kadai wato za a fahimci cewa abin shari'a ne sai dai mutane ba za su ji sun kwaɗaitu su yi ba sai kuma da nan gurin sai ce ku yi domin da yinsa ne kadai ba tare da ya sa mutane su yi ba kila wani ya ɗauka kususiyya ne duk da cewa yin fa ya yi shi cikin jam'i sai wani ya ɗauka kila ya yi ne can cikin jam'i shi kadai a lokacin sa amma yanzu sai ce fasallu lafazin fasallu yadda yake shafar sahabbai da suka rayu da shi haka yake shafar dukkan al'umma har zuwa tashin kiyama fa sallu da ku yi sallah wad'u ku yi addu'a addu'a da za ku yi za ku yi ta ne a cikin sallah din lokacin da kuke cikin sujada za ku yi addu'a hatta fa ma bikum har abin da yake tare da ku dasa dasashewa hasken rana din nan ya yayi wato sai wannan yana da doguwar sallah ake kamar yadda zamu gani nan gaba ma'ana idan liman ya kabbara ba zai tsaya ba har sai ya gudana cikin zatansa cewa hasken ranar ya dusa shi zai gane haka ko idan ya ga haske da ya ga haske ya san to ai dusashen ya yi ya kau wannan dusashewar ya ta kau idan ko da dare ne kusuful kamar ne shi ma zai ga hasken farin wata din idan ya kabbara har sai ya ga haske ya zama gau ba alamar komai kafin a yi sallama haka ba za a yi zo a yi sallah dul a tashi a tafi gida ba me za mu koya cikin wannan hadisi ma yi ukhazu min alhadith na farko mashru'iyyatu salati wa du'a'i inda al-kusuf wal khusuf shar'antuwar yin sallah da addu'a lokacin da hasken rana ya dusashe ko lokacin da hasken wata ya dusashe ruju'an ila Allah domin komawa zuwa ga Allah na biyu annan tiha as-salati yakunu bit tajalli kammala sallah din nan yakan faru ne idan haske idan duhu din ya yayi fa in intahat qabla tajalli qabla tajalli tadarru wa da'u idan ko mutane suka yi sallama hasken farin wata bai riga ya tafi ah, bai riga ya fito ba hasken rana bai riga ya fito rangadadau ba to sai su tsaya kuma a wajen su ta addu'a ba za su daina addu'ar ba har sai sun ga haske ya zo dan gane ko hatta ya zula zalika har hakan ya kau fa innahu lam yarid fi ha shay um, akwai malaman da suke cewa idan liman ya sallama sai ga dai har yanzu duhu na nan sai ya sake koma sallah to shi malam nan gure sai ya ce a'a idan ya sallama ya ga har yanzu duhu na nan sai a ci gaba da yin addu'a ya ce domin babu wani nassi da ya zo cewa ana maimaitawa so biyu guda ɗaya kawai ake sallar an gane ko na uku zahirul hadisi annahum yusallun zahirin hadisi ya nuna sahabbai na yin sallah walau sadafa waqta nahayin ko da hakan ya ci karo da lokacin da aka hana yin sallah misali kusufi ya faru na rana a didin tsakiyar rana kaga lokaci ne da aka hana sallar nafila ko ya faru bayan la'asar lokaci ne da aka hana yin sallah ta nafila to in dai kusufi ya faru ko da a lokuta da aka hana yin sallar nafila ne to za a yi sallar ko da ya dace da lokacin hani wa huwa sahihu wannan shine zance mafi inganci li'annaha min zawatil asbab domin tana cikin salloli da ake kira zawatul asbab allati tusalla inda wujudi sababiha mutlaqan irin sallolin da ake sallatar su da zaran sababin su ya faru mutlaqan sake ba kaidi an gane ko وتقدم الخلاف في هذه الصلاة ونظائرها في باب المواقيت wannan sallar sabanin da ke cikin ta yace ya riga ya gabata can lokacin da yake magana akan babul mawaqit wato cewa a iyanta a lokacin da aka karhanta nafila ko ba za a yi ta ba zance mafi inganci za a yi ta domin tana cikin zawatul asbab kamar kuma yadda tahiyatul masjid ita ma take cikin zawatul asbab idan mutum ya shiga masallaci ko da lokacin karhanci ne na sallar nafila zai yi tahiyatul masjid dan tana cikin zawatul asba na hudu annal hikima fi ijad al kusufi aw al khusuf huwa ibad hikimar da ke cikin samar da dusashewa hasken rana ko dusashewan hasken wata huwa takhwif ibad tsoratar da bayi wa inzaruhum bi iqabillah da razanar da su dangane da ukubar ubangiji wa iz'ajul qulubi sakinati da kuma jijjiga zukata as-sakinati bil ghafla waɗanda suka nutsu da gafala suna cikin gafala kuma sun nutsu da wannan gafalar da wannan abin ya faru sai ya rikitar da mutum kawai ana cikin rana ga hasken ta ya dishe akwai razanarwa da suratul wa iqadhiha wato da wato tunatar da su zukata din farkar da zukata da suke gafalallu wa itla'un nasi ala namuzajin mimma yaqa'u yawm al-qiyamah da kuma baiwa mutane wani samfuri na abin da zai faru ranar tashin kiyama a cikin ranar tashin kiyama akwai duhu ba wanda zai samu kansa cikin haske sai wanda ya dofa na haske daga nan gudu yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce inna ummati yub'athuna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min athar alwudu' min athar alwudu' al'umma ta za a tashe su ranar tashin kiyama wato fuskokin su na kyalli haka kuma kafafun su na kyalli saboda alama wato na alwala ranan da mumunai za su tashi cikin irin wannan haske an gane ko yas'a bai na aidihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waɗanda ba sa cikin wannan hasken kuma za su rinka cewa unzuruna katabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nura ba na bainahum bisu to kaga duhu ɗin nan ke faruwa sakamakon dadishewar hasken rana ko wata wato kamar tunatar da mutane ne dangane da wani abu da zai faru a ranar tashin kiyama sai wannan yasa dan adam ya kara kimtsi da shiri wal ilamu annahu yu'khadhu bi dhanbi man la dhanba lahu kuma ashe a duniya a iya kama mutum da zunubi ko da shi bai yi zunubin ba a kama shi da wato azaba ta sauka ta shafe shi domin lokacin da dissashewa hasken ranar ya zo ba duk duniya ke shafa ba kaga da salihai a cikin duniyar da bayan Allah a ciki irin yadda kuma akwai lalatattu a ciki kuma lalatattun ne suka yi saban da ya jawo wannan amma da duhun ya zo bai dakata akan su kadai ba sai ya shafi kowa da kowa da haka Allah ce wata ko fitnata la tusiban allazina zalamu minkum khassa isa lokacin da manzo Allah ya bada labarin waɗansu mutane da za su zo su yi yunkurin ɗakin Ka'aba sai a rushe sun farko da na ƙarshe gaba wanda suka je wajen da wanda ba su je wajen ba waɗansu ma suna kasuwa za a hada da su lokacin da kasa ta yi girgiza duk su mutu sai man Aisha ta tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya za a zo a hada su gaba daya da azaba bayan ba su duka bane suka je wajen laifin sai manzo Allah ya ce haka za a hada su gaba daya da azaba nahum yub'athuna ala niyyati a ranar tashin kiyama sai a rarrabe a tashi kowa kan niyyarsa amma a nan gidan duniya idan azaba ta zo ta shafi kowa da kowa kaga idan fari ya zo na shafar kowa da kowa da mai laifin da mara laifi da mai tawaye mudu da wanda baya tawaye mudu sai ya shafi gonar kowa amma a ranar tashin kiyama kuma idan an tayar da mutane to wanda ya cancanci azaba shi ake wa azaba wanda bai cancanci azaba ba za a yi masa ba waɗansu ma wahalar da suka sha a duniya sakamakon azabar da Allah ya jarrabi mutane da ita a lokacin sai ta zanto sanadiyya na ɗaukakuwar ladansu a gidan Allah na ɗaukakuwar darajar su gobe kiyama ina ba ta ana fahimta saboda da yawa daga cikin mutane sai su ga wani yana bin Allah sau da kafa yana da'a yana biyayya amma gashi Allah ya jarrabe shi su gani suke tunda yana bin Allah bai kamata ya sha wahala ba ga wani yana saba masa amma yana cikin jin daɗi to ita jarraba ta duniya ba ita ke nuna Allah baya son mutum ba kamar yadda kyale mutum da za a yi ba tare da an jarrabe shi ba shi ke nuna Allah yana son mutum ba wannan ba shine sikelin ba alamar Allah yana son ka shine ka auna ka ga cewa da maganganunka da ayyukanka shin ko suna daidai kan sikelin Qur'ani da hadisi ko ba sa kai in suna kai to ka sa rai cewa Allah yana kaunar ka ko da kana shan wahala a nan gidan duniya in ko ba sa kai to ka tabbatar Allah baya kaunar ka in dai maganganunka da ayyukanka sun saba Qur'ani sun saba hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ko da ka ganka cikin jin dadin rayuwa da riga da mota da komai da kake so a rayuwar duniya ba shi ke nuna Allah yana son ka dan ya ba fir'auna wannan ko bayan baya son fir'auna ina ta amfani fahimta wato da Allah yake son bawa ba ke nan baya jarrabar bawa ba zai so ka kuma ya jarrabe ka subhanahu wataala dai ya girma ladan ka ranar tashin kiyama والإعلام أنه يؤخذ بالذنب من لا ذنب له ليحذر المذنب من ذنبه in dai har wanda baya da laifi ma musiba ta zo ta same shi to me laifin sai yaya sai ya shiga taitayin sakin wa yuhadhdhir al muti'u al asi kuma in har wanda ba ya da laifi zunubi idan idan ya bari wani ya yi zunubi azaba za ta shafe su gaba daya yanzu mai da'a me yi aikinsa sa sai yayi kokarin ya hana masu laifi yin laifi dan kasa je su jawo mana hmm. sai kun Allah ku yi hakuri kar ku jawo mana masu tauye mudu a kasuwa masu sata a cikin harkokin gwamnati duk sai a hana su ina fata an fahimta za a hana su ne kuma ta hanyar wa'azi ta hanyar hijira hmm. abinda ake nufi da hijira ƙaurace musu su kar ku fahimci hijira a hijirar da muka yi magana ta cikin azumi ba wannan hijirar nake nufi ba hmm, irin hijirar da bai ahlari yace illa an yakuna fasikan fa yajibu yau ita nake nufi <laughs> da bai ahlari ya faɗa dan kar wani ya fassara ta wacce ko ba haka ba hijirar wannan wanda za a kaulace masa shine an riga an tabbatar cewa hanyar da ya mallaki abin da ya mallaka ba hanyar ce mai kyau ba sai a kaulace masa ba a yi masa magana ba a mu'amala da shi mai kyau idan an mutu a gidansa ya faɗa mutane gidan mutane ba su je ba za a yi ɗaurin aure a gidansa ya rarraba invitation ya gidan mutane ba su je ba manyan malamai a cikin gari da ake ganin malam wane malam wane a gidan ba su je ba akar maka lawa me ne kuma ɗaurin auren gidana ba a je bai ce eh to ai cikin matsalolin ka ne akwai kaza akwai kaza akwai kaza kaga bai kamata a ce muna tare da kai ba muna can muna maka addu'a Allah shirye ka amma dai ba za mu zo wajen abin da ya shafi in ya je neman aure sai a hana shi me yasa aka hana ka a ce abin da yasa aka hana ka dan saboda dukiyar ka akwai kila wa kala a cikin mu kuma na son a ciyar da yarmu da dukiya ta halal tsantsa to duk wanda aka yi wa irin wannan yajin aikin aka sa masa takunkumi ta wannan fuskar ba zai yi abin da yake ko mutum ya mutu ko da za ka yi masa addu'a a zuciya halitta ka yi masa addu'a a zuciya amma aka kaki zuwa sallah musamman in kana cikin manyan malamai a gari ya'yansa ko danginsa sai ya sa me yasa baka zo sallar wani bai ce ga aikin da yake sa'o. ba shi yake da gidansa ne ma unguwa kaza ba eh. ba shi yake da gidan karuwa aure kaza ba ba shi yake kaza yake kaza yake kaza ba ba shi ya daure kafirci gindi bai wahalar da musulmai dan me zan je sallar sa ni ba zan je ba ya faɗa haka kowa ya ji almajiransa su ji a wannan lokacin sai ya zanto gargadi ake wa wanda suke da rai ba da shi ake ba ko da ko malam zai tashi cikin dare je ya sallah ya addu'a ya ce ya Allah ka gafarta wa wani laifin da yake ya Allah ka gafarta masa a zahiri yayi wannan dan ya gargadi masu rai dan in ya masa addu'a din ya halatta tunda mummuni ne duk zunubin sa amma ana yin wannan a zahiri ne dan dan hikima ta fadakar da wanda yake da rai shi yasa manzon Allah a lokacin rayuwarsa ai ya kiwa waɗansu mutane sallah amma bai hana sahabbai su musu ba a farkon musulunci har wanda yake da bashi akan sa manzon Allah baya musu sallah yace a alaihi dainun akwai bashi akan sabai sun ce eh, sai ce sallu ala sahibikum ku je ku masa sallah ni ba zan yi masa ko mutumin da ya kashe kansa kisan kansa da ya laifi ne ira ce amma bai kafirta ba amma sai manzo Allah ya ki masa sallah ina ba da ta to yanzu inda a ce manyan malamai za su ɗauki wannan matakin da shugabanni za su gyaru a hankali cikin ruwan sanyi mawadata za su gyaru manyan yan kasuwa za su gyaru kowa zai gyaru to amma ba a ba a iya irin wannan din to shi shi yasa muke cikin wahala gaskiya idan aya ta ta hayo ta kan bayan Allah waɗanda suke ba su da komai to sa ji a jikin su idan aya ta biyo ta kan manya kuma sai a gyara ta a wuce ta ko kuma dai Allah kalla ayi shiru ba za a bada misali da dogon sharhi ba to wannan shi ke wahalar da mu Allah ya tsare mu wa kullu hadhihi al-ma'ani ar-ruhiyya la tunafi wujud al-asbab al-madiyyah al-'adiyya wa qad taqaddama sharhu dhalik waɗannan dukkan su ma'anoni ne da suka shafi zuciya ke iya hararo su cewa daga cikin hikimomin faruwar husufi shamsi tsoratar da bayin Allah tunatar da su maganar tashin kiyama domin ko mai zunubi ya shiga taitayinsa domin mai da'a kuma ko da ya tsira ta hanyar aikin da'a baya zunubin ya tsaya tsayin daka ya ga hana mai zunubi yin zunubi dan kar abu ya faru wanda zai shafe su duka dukkan waɗannan ma'anoni ba sa kore a samu kuma waɗansu sababba wanda suke ido zai iya ganin su wanda saboda su kusofikin suke faruwa tunda Allah ya sanya waɗansu ka'idoji na rayuwa ya sanya wa sararin samaniya ka'idoji da wani tsari wanda idan mutum ya lura da su zai iya fassara ababai da ke faruwa a sararin duniya wanda da su ne masu ilimin hisabi suke kallo su kalato cewa gobe za a yi ruwan sama ko gobe za a yi kisufewar rana ko kisufewar wata an fahimta ko sabubba ne Allah ya sa idan kaga alamar iska ta kada kaza kaza zai faru iska kaza ta kada kaza zai faru to waɗannan ababen mutanen da suka faɗa gwargwadon zurfin ilimin su da wannan gwargwadon yadda suke fahimta wannan sabu ba su faɗa sai dai faɗar su ba shi ke nuna sun san ilimin gaibu ba ina fata mu fahimta sannan ilimin gaibu daban wannan kuma daban ai kamar kai ne ka zo ka samu wani gini foundation din da aka ginin ba mai kyau bane sai ka ce wannan ginin ba zai da yau zai kare ka san gaibu ne ana nan ko ba daɗe ba sai ya me sai rushe kamar kai ne ka zo ka samu an yi rufin kwano a madadin a sa kusa babba wadda za ta iya makale kwanan da katakon ta matse ta juna sai aka sa kusa yar karama irin inci ɗaya ko biyu a madadin inci tara ko inci shida ko biyar a kaga sai ka zo ka kalla sai ka ce wannan kwanan da an yi iska sai ya yage shi gaibu ka sani ana yin iska kusa ya tashi da shi ai alamomi ne ka lura da su to kamar wancan ne masanin raka da wannan ta sa ka ba da wannan bayanin shi ma mai wancan masanin shi da wannan fannin ya sa ba da wannan bayanin اللهم امين الحديث الخامس والأربعون بعد المئة حديثي نتريد أربعين دبير عن عائشة رضي الله عنها قالت خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقام فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم ثم سجد فأطال السجود ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الركعة الأولى ثم انصرف وقد انجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا ثم قال يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله سبحانه من أن يزني عبده أو تزني أمته يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا wannan hadisi an karɓo shi daga umma na Aisha Allah shi kare da a gare ta qalat tace khasafati shamsu ala ahli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wato rana haskenta ya taba dishashewa a lokacin annabi Faƙama sai annabi tashi fa salla rasulullahi sallallahu alaihi bin nas manzo Allah ya tashi yawa mutane sallah a matsayin limami suna bamu fa atal qiyam ya tsawaita tsayuwarsa sun maraka sannan ya ruku'i fa atala ruku' ya tsawaita ruku'i sun makama sai ya sake miƙewa a madadin ya tafi sujada fa atala qiyam ya tsawaita tsayuwarsa wa huwa dun al-qiyam awwal sai dai bata kai tsayawar farko ba thumma raka'a sannan ya sake ruku'i na biyu fa atala ya tsawaita ruku'i wa huwa dun ruku'i al sai dai bai kai tsawon ruku'in farko ba thumma sajada sannan sai tafi sujada fa sujud ya tsawaita sujada thumma fa'ala fi ar-raka'ati al ma fa'ala fi ar-raka'ati al-ula irin abin da ya a raka'a ta farko shine kuma ya sake a raka'a ta biyu thumma sarafa sannan sai kammala sallarsa wa qadin jalati shamsu alhali rana ta riga ta washe fa khataba nasa sai wa mutane hudu ba fa hamidallah yayi godiya ga Allah wa asna alaihi yayi beshi thumma qala sannan ce inna shamsa wal qamara ayatan min ayatillah rana da wata ayoyi ne biyu cikin ayoyin Allah la tankhasifani li mauti ahadin wala li hayatihi ba sa disashewa domin mutuwar wani ko dan rayuwarsa fa idza ra'aytum dhalik idan kun ga hakan fad'u Allah wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu to ku yi godiya ga Allah a ku roki Allah ku yi kabbara ku yi sallah kuma ku yi sadaka ثم قال سنيتي يا أمة محمد يا كو الأمر محمد والله ما من أحد أغير من الله سبحانه من أن يزني عبده باب وني تكن باي ديف الله كيشي يغباوان سياي زنا أو تزني أبته كو يغباي وستاي زنا ya ummata muhammad ya ku al'ummar muhammad wallahi law ta'lamun na sani a'lam da kun san abin da na sani la dhahiktum qalilan da kun yi dariya kaɗan wala da kun yi kuka da yawa wato da kun san irin abin da Allah ya sanar da ni na abin da zai faru ranar tashin kiyama kafin wannan na abin da ke faruwa cikin kabari da kun san abin da na sani lalle da kukan ku ya yawaita dariyar ku ta zama kaɗan da manzon Allah ubangiji ta'ala ya laikar da shi gane da abin da ke cikin kaburbura na wahala na azaba zai wuce gindin kabari ya ce mai wannan kabarin ana masa azaba kuma ya bada labarin lokacin da ake wa mutum azaba cikin sa dukkan halittu suna ji in banda mutum da aljan mu ne kawai ba ma ji shine yake cewa ba dan za ku daina binne ku ba ina jin tsoron kar ku daina binne ku? da na roki Allah ya nuna muku abin da ke cikin kabari na azaba manzo Allah ce inda mun leko mun gani da ba wanda zai daɗan uwan sai mutu ya je binne shi to a cikin wannan hadisi zamu ga an yi ruku'i guda biyu a cikin kowace raka'a ɗaya haka ne ko to bari mu shiga cikin ah, bayanin da zai faɗa na masail ɗin da ke ciki ما يؤخذ من الحديث ابن abin za a iya koya cikin wannan hadisi ko wani lafazi ne aha wa fi lafzin a wani lafazi daban na hadisin fastakmala arba'a raka'atin wa arba'a sajdatin sai ya kammala ruku'i guda da kuma sujada guda hudu dama kowace raka'a sujada guda biyu ake mata an gane ko abinda aka saba ruku'i daya to amma yanzu sai zanto kowace raka'a an mata ruku'i biyu kamar yadda sujada kuma biyu kaga kowanne sujuda ruku'i hudu kuma sujada guda hudu a sallar gaba ɗaya kenan shine fastakmala ai fa akmala kenan ma yu'khadhu min al-hadith abin da za a iya koya cikin wannan hadisi awwalan na farko wujudu khusufi shamsi ala ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lalle ya faru lokacin manzon Allah hasken rana ya dusa shi ثانيا النبي مشروعية الصلاة والجمهور على أن والجمهور على أنها سنة مؤكدة wato shar'antuwar sallah mala yace jumhurin malamai da an ce al-jumhur bi dhammil jim za a faɗa ba al ba al wato mafiya yawan ai aksarul ulama aghlabul ulama ala annaha sunnatun muakkada ita wannan sallah sunna ce mai karfi ba wajibi bace ce na uku al-itiyanu bis salati ala al-wasf al-madhkur fi hadha al-hadith lalle in za a yi sallar a zo da ita a wannan siffa da ta zo cikin wannan hadisi wa qad fassalnaha bis sharhi mustamiddin ba'd at-tafsilat min ar-riwayati al-ukhra fi sahihayn an Aisha yace yayi bayanin tafilla filla a sharhin hadisin da yayi wato tare da dogaro da waɗansu bangarori na sallah din a wata riwayar daban da ke cikin bukhari da muslim na aisha riwayar aisha an gane ko wato idan mutum ya yi dogon karatu a tsaye sai ya kabbara Allahu akbar sai ya tafi ruku'i sai ya sake dadewa a tsaye an gane ko a a cikin ruku'i ka nike so ce idan ya dade a cikin ruku'i sai ya sake cewa Allahu akbar yeme ya sake dagowa sai ya sake dasawa cikin karatu ki dade cikin karatunsa sannan ya ce Allahu akbar ya tafi ruku'i bayan ruku'i na biyu kenan ya dade a cikin ruku'i daga nan sai ce mai sami Allahu liman hamida tunda sujada zai lokacin da yayin ruku'in farko zai dago ya sake yin ruku'i na biyu ba sami Allahu liman hamidahu zai faɗa ba abinda zai ce Allahu akbar dan dagowa ce amma lokacin da zai tafi sujada sai ne sai ce me sami Allahu liman hamida sannan sai tafi sujada ina fata an fahimta to yadda ya araka a farko haka zai araka a ta ba zai karanta fatiha ba fatihar farko da yayi ta wadatar idan ya dogon karatun sa a wannan raka'a ta farko ya ruku'i ya dago daga ruku'i ya tsaya sai ya ci gaba da yin sa na Qur'ani ba tare da ya maimaita fatiha ba ina fata mu fahimta kuma dogon karatu ake bukata idan manzo Allah ya karanta suratul baqara ne wajen wajen wajen izu biyar kenan a cikin raka'a biyu ma'ana duk tsayawar da muke ta tahajjud ba muna yin rabin abin da manzo Allah ya karanta ne a cikin raka'a biyu kenan to kafa ai lalle kafin a gama insha Allah ana sa ran rana za ta washi inda za a dade haka ba lalle bane suratul bakara, wanda bai haddace ba sai ya karanta wanda ya iya ya karanta suratu ya sun yi wanda ya karanta suratu al-kahf suratu taha duk abin da ya sai dogon karatu hada huwa al-matlub na hudu mashru'iyyatu tatwili bi qiyamiha wa ruku'iha wa sujudiha tsawaita tsayuwar wannan sallah da ruku'inta da ta, kowanne tsawaita shi ake to amma lokacin da misali a tsayuwar farko zaka daɗe? to idan ka zo tsayewa ta biyu ba za ta kai ta farko din dadewa ba a samu ta farko ta ɗara ta biyu ko da aya goma ko sha biyar ko aya bakwai ko na makamai lallai dai zanto ta farko ta fi tsawo sama da tsayewa ta biyu haka kuma lokacin da kai ruku'in farko zaka dade cikin ruku'i idan ka zo ruku'i na biyu a samu cewa na farkon da kai ya fi shi tsawo haka ake tafiya Allahumma na biyar kaunu kulli raka'atin aqalla min allati qablaha kasancewar kowace raka'a bata kai tsawon wadda ta wuce ta ba daf'al lidajari was sa'ama Allah ce hikimar da ke cikin haka dan a hana mutum kosawa hmm. inda tsayuwar farko za ta yi daidai da ta biyu ko ta fi ta da tsayuwar biyu kai ta biyu za ta yi daidai da ta farko ko ta fi ta farko sai mutum ya kosa amma da aka dan rage sai ya ji ya samu karsashi da karfin buri yayi haka inda ruku'in na biyu zai daidai da na farko da sai mutum ya gajiya amma da aka dan rage bai kai na farko ba sai mutum ya ji karsashin zai iya ci gaba da raka'a ta gaba sadisan an yakuna ibtida'u waqti salati min al-kusuf farkon lokacin da ake fara sallar shine da zaran kusufi din ya faru ba sai an tsaya an dauki lokaci ba za mu fahimci haka lokacin da tace khasafati shamsu ala ahadi rasulullah fa qama fa salla fa fa salla kaga fa'u ta'qib kenan waɗansu kuma sun cewa cewa fa'u sabab ce a nan gurin da akwai fa'u sabab wato fa qama wato kenan saboda haka sai ya tashi wato sai ya zanto cewa menene sababin tashinsa al-khusuf fa salla saboda haka kuma sai ya salla me ya da yin sallarsa tashin da yi dan da ba ya tashi ba <laughs> ba zai sallar ba kenan ina fata an fahimta wannan fa'u sabab tana da yawa cikin abin nan kamar ka iya cewa ja'a zaidun fa akramtuhu zaidu ya zo dan haka sai na karrama shi mm, wani zai iya cewa ma sababu ma sababu takrimuka li zaid sai ka ce me maji'u hadha huwa sabab kenan da haka fa'un din ta zama me fa'u sabab kamar da Allah ce fa waswasa lahum ash-shaytanu li yubdi lahum ma wuri anhum min sawatihim ah, a abin nan cikin suratu taha um, wajen kissar annabi adam alaihi salam da um, iblis a ah, wannan ba cikin taha ba ne ya iblis ma mana aka ba cikin taha ba kenan ولقد أهدنا إلى آدم من قبل فنسي فلم ولم نجد له أزما wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba fa qulna ya adamu inna hadha aduwwun laka wa li zawjika فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما كغفاء قداد فأكلا فبدت كما كما waswasa ilaihi shaytan shaytan ya jefa masa ya ce me ya adam hal adulluka ala shajaratil khuldi wa mulkin la yabla fa akala minha kaga anan gurin ma sababul akal alwaswasa dan fa ustafu kenan fa akala minha fa badat lahumu sawatuhuma idan ma sababu buduwi sawatihima al akal ina fata mun fahimta fa akala minha fa badat lahumu sawatuhuma misalin yana da yawa cikin alkur'ani da cikin hadisi Ka nan gurin abin na faruwa sai manzo Allah ya tashi yana tashi kuma sai me ashe da abin ya faru kawai sai mutum ya tashi ya je himmatu wajen in bai da alwalayi yana gama alwala kuma a ci gaba da sallah sai an ce a kirawo kowa da kowa an jira mutane ba fara kai kaɗai duk wanda ya zo ya haɗu da kai dogon karatun nan wani ma ya so kafin wani ya zo ma ai za a daɗe kowa zai zo ma ya same ka ma kafin kafin da haka ba a jira kenan kun gane ko na bakwai mashru'iyyatul khutbati idza da'at al hajatu ilaiha shar'antuwar yin khutba idan bukatar hakan ta kama wato ba lalle bane ba a yi hudu ba amma idan bukatar hakan ta kama a iya yi kamar a zamanin ka ka san akwai wata barna da mutane suke da yawa kuma sai hakan ta faru to sai kai amfani da wannan dama na bayan ka kammala sallah kai wa mutane hudu ba kan wannan barna cewa su daina yi kamar yadda manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam na takwas ibtida'ul khutbati bihamdillahi was sana'i alaihi li'annahu min al-adab mutum ya bude hutuba da godiya ga Allah da yabansa li'annahu min al-adab dan wanda yana yana cikin ladabi tsakanin mutum da ubangijinsa innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu ila akhirih نكر بيان أن min والقمر من آيات الله addalati ala على wa وحكمته bayanin cewa ashe rana da wata suna cikin ayoyin Allah waɗanda suke na sararin duniya addallati ala qudratihi waɗanda suke nuna kudrarsa wa hikimatihi da hikimarsa Allah dama ya ce zai nuna mana irin wannan ayoyin sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq na goma kaunul kusufi qad kaunul kusufi yahdusu li takhwif al ibad ashe kusufi yakan faru dan razanar da mutane wa tahdhiruhum iqab Allah da jan hankalin su game da hukumar ubangiji wa qad qulna inna hadha la yunafi al asbab al adiyya hakan baya hana samuwar sababi waɗanda aka saba gani kuma na sha ɗaya izalatu ma alika bi azhani ahli al jahiliyyati kokarin kawar da duk abin da ya ratayu da da zukatan mutanen da hankulan mutanen jahiliya min annal kusufa wal khusufa aw inqidad al kawakibi inma huwa li mautil uzama aw li su mutanen jahiliya ya ratayi da zukatansu ya makalkale wa tunaninsu cewa faruwar disashewa hasken rana ko wata a wanke zadal kawakib ko fadowar tauraro daga sama Inda ma huwa limautul uzama hakan yana faru ne idan saboda mutuwar waɗansu manya auli hayatihim ko kuma rayuwarsu sai manzon Allah ya kawar da wannan ashe wannan ya nuna dukkan wani tunani wanda ya ci karo da yadda musulunci yake idan mutum ya ga mutanen na cikin lalle ya faɗakar da su cewa su daina irin camfe canfe da sauransu na goma sha biyu al'amuru bi du'a iwas salati umarni da yin addu'a da yin sallah wa sadaqati da yin sadaka inda hudusul kusufi lokacin da kusufi ya faru dan manzo Allah ce fasallu wad'u wa tasaddaqu ku yi sadaka na goma sha uku anna fi'la hadhihi al-ibadat yaqi min Allah wa iqabihi aikata waɗannan ibadoji ita ce sallah din da kuma addu'a da kuma wato sadaka yana ba da kariya daga min an yazni abdu aw tazni amatu na goma sha biyar isbatu sifatil ghairati lillahi ta'ala a cikin hadisin akwai tabbatarwa da Allah sifa ta ghaira kishi Allah sifa ta kishi isbatan yaliqu bi jalalihi amma irin tabbatarwa da ta dace da buwayar ubangiji bila ta'atilin ba tare da korewa ba wala ta'awilin ba tare da kautar da ma'ana ba wala tasbihin ba tare da kamanta Allah da wani ba at-ta'til shine wato kore sufa mutum ce kai bai kamata mu ce kishi ba mu jingina ma Allah kishi bai dace ba kamar da yan bid'a suke ce ba za su jingina ma Allah kishi ba ba za su jingina masa hannu ba ba za su jingina masa istiwa'i alal arshi ba ba za su jingina masa magana ba ba za su jingina masa kaza da kaza an gane ko to wannan kuskure ne ya zama ta'til kenan rushe sifofin ubangiji waɗanda ya tabbatar wa kansa cikin qur'ani ko manzon sai tabbatar masa a hadisi ta'awil shine mutum ya ya ba su ma'anar da bata dace da su ba istiwa'i mutum ya fassara shi da al-istila mamayar abu ko kwato abu ma'ana duk wanda aka ce ya kwato abu da ba nashi bane ke in mallaka sa ne ba za ka ce ya kwato ba duk wanda aka ce ya mamaye wuri ya nuna da wurin ba nashi bane ba in nashi ne dan me ka ce ya mamaye to shine idan mutum ya ya ji tsoron fadawa cikin wani abu da shi a ganin sa laifi ne sai ya fada cikin abin da ya fi wannan muni wannan tawili kenan a tashbihu ko mutum ya kamanta Allah wato kar mutum da aka ce a kishi sifa ce cikin sifofin Allah kada mutum ya dauka irin kishin ka ko irin nawa a'a Allah ta'ala laisa mislihi shay ba abin da ya kama da shi kishin sa daban namu daban amma dole mu yadda yana da kishi tunda manzo Allah ya tabbatar masa shi amma yaya kishin sa yake irin yadda namu yake haka yake nashi yake a'a daban nashi din daban gurgurda yadda ya dace da girman sa da buwaya samu kuma namu daban gurgurda yadda ya dace da kasancewar mu masu rauni halitta bil adama an gane ko قال الصنعاني رحمه الله الإمام الصنعاني يتي إذا وردت صفة من صفات الله تعالى إذا وتصفة تكن صفوف الله تزو تكن قرآني كو حديثي موهمة بمشابهة المخلوقين كما ta zanto ta iya ba ta zanto tana ɗauke da kamanceceniyar Allah da halittu ka wurudu lafazul yadi kamar lafazin hannu wal ain ko ido wani hawihima da makamantansu wa minhul ghaira yana daga cikin su ma lafazin ghaira wato kishi faqad ikhtalafa al ulama fi tilka sifati malamai sun yi sabani dangane da irin waɗannan sifofi hal yu'minu biha hal yu'manu biha ma al qata'i bi annahu ta'ala laysa kamithlihi shay' shin mutum zai yi imani da cewa eh Allah ya siffanta da hannu ya siffanta da ido ya siffanta da kishi tare da yankewa a cikin zuciyarsa cewa fa amma waɗannan siffofi na Allah daban na halittunsa daban ba su yi kama da na halittunsa ba haka mutum zai yi cewa Allah laisa kamislihi shay'un fi sifatihi wala zatihi wa yukilu ma'arifata kayfiyatiha wa kayfiyati ta'alluqiha billahi ta'ala mutum ya wakkala kaifiyar sifar wato tsarin sifar sifar yadda take ita sifar da kuma yadda Allah ya siffanta da ita ya jingina haka din billahi da Allah cewa shi kadai ya san yadda take kuma shi kadai ya san yaya ya siffanta da ita wa nujriha alama ajrahu Allah ta'ala mu gudanar da ita yadda Allah ya gudanar da ita cikin littafin sa wa rasuluhu manzon sa ya gudanar da ita min gairi ta'wilin ba tare da tawili ba wala takyifin ba tare da bayyana yadda take ba haka mutum ya kamata yi yace wa huwa mazhabu salafi hadhihi al-umma wannan shine mazhabin magabata na wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ta'wilu tariqatul mutaakhirin tawili ko a ce a a ba istiwa'i ake nufi ba istawa ai ma'anarsa istaula yadullahi ai ma'anar shi qudratullahi ainullahi ai ma'anar mutum diye ta tawili kenan yace wannan ita ce tariqatul mutaakhirin hanyar da malaman ƙarshe suka ɗauka amma malaman farko ba su ɗauke ta ba idan an ce malaman farko ana nufin sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'i sahabbai da suka yi almajirci a wurin annabi tabi'ai da suka koyi ilimi wurin sahabbai tabi'i ne wanda suka koyi ilimi wajen tabi'ai su hanyar su za su tabbatar da abin da Allah ya tabbatar wa kansa su yi imani da abin gurgurdan ya zo cikin Qur'ani ko hadisi in ka ce shin na Allah din daidai yake da na halittu sai su ce a'a me hujjar ku Allah ta'ala ba abin da ya kama da shi laysa ka mislihi shay amma ba za su yi tawilin abin ba sai su tabbatar da shi da Allah tabbatar wa kansa ya siffar abin take sai su ce ba mu sani ba amma tun da ya bada labarin yana da akwai dole mun yadda ba ba bane sai mun san abin ina ba ta fahimta yanzu ce kana da kuɗi eh akwai kuɗi aljihuna dole ne sharɗi ne sai na san nawa ne kuɗin ai shi ne san kana da akwai sai na san nawa ne gidanka akwai dakuna eh akwai dakuna sharɗi ne sai na san kowane daki ga inda ya kalla <laughs> zan maka shi shi kike cikin al'amuran ko ba haka ba to saboda haka ka san Allah yana da wannan sifar shikenan amma ka gane kaifiyar ta wannan kuma bai wajabta maka ba bai sanar da kai ba ta hanyar littafin sa wal haqu malan yace abin da yake na gaskiya annal aula bil mu'mini abin da ya dace da mummuni ittiba'u tabaqatil ula yabi ajin farko na wannan al'umma ta annabi Muhammad tabaka ta can sama ta kololuwar sama sahabbai kenan fa innahu la yuhitu bis sifati wa kayfiyatiha illa man ahata bi kayfiyati zatil mawsuf ba wanda zai iya tantance sifar da yadda sifar take sai wanda zai iya tantance zatin da mai zatin to waye zai iya tantance zatin ubangiji ashe ba za ka iya tantance sifar ba sai dai ka ta a jumlace amma sanin ta filla filla ba za ka iya ba fa kullu sifatihi yajibu imanu biha dukkan sifofin Allah ya zama tilas ai imani da su min gairi takyifin ba tare da bayanin yadda sifar take ba wala tashbihin ba tare da tashbihi ba wala ta'wilin ba tare da tawili ba wannan ya faɗe shi ne cikin littafin sa al-udda shi a wato al-imam as-sanani da wannan shine mazhabin ahlus sunna wal jama'a gaba da qatibatan alaikum assalam ai ba tawili bane kuma qarina ce take nunawa yuriduna wajha Allah ya zaka kai nufaci kaso fuska shi yadda su suke nema domin lafazin alwajhu din alarabci yana daukan wannan lafazin alwajhu din alarabci yana daukan wannan wannan kuma ba tawili bane ba amma wai buka wajhu rabbika dole ka tabbatar da sifar ubangiji yake nufi ina fata mun fahimta na goma sha shida shiddatu ma a'addahu Allahu min azabi li ahli al-ma'asi girman abin da Allah ya tattali na azaba ga masu sabo mimma la ya'lamuhu an-nas cikin abin da mutane ba su san shi ba walau alimuhu da sun san shi din lashtadda khawfuhum wa qalaquhum da tsoran su da rikice wasu yayi tsanani faqad rajjaha ma yujibu al-khawf ala ma yujibu ar-raja ya rinja ubangiji a nan gurin ko manzon Allah ya rinja yadda abin da ke wajabtawa mutum jin tsoro bisa ga abin da zai wajabta masa tsare saboda mai lima jubilat alaihin nufusu min al-maili wal ikhladi ila shahawat saboda abin da zukata suka ɗabi'antu a kai na karkatuwa zuwa ga ashahawat dangin ababen sha'awa wa huwa maradun khatir ita ko sha'awa wato cuta ce mai hadarin gaske labudda an yuqabala bima yudadduhu lalle ne a fuskance ta da abin da ke kishiyarta min at-tahzir na razani wa takhwif da tsoratarwa ko firgitaswa shi yasa sai manzon Allah yi amfani da ambaton azaba bai kawo maganar rahama ba an gane ko saboda zukata sukan karkata zuwa ga dangin kayan sha'awa zina ko wani ta cikin abin da mutane ke sha'awa to wanda yake yin wannan ku bai dace ba kuma kace zaka kawo masa janibin raja'i sai ka kawo masa janibin mai jin tsoro idan ya tuba tuban ta sa yana ta ƙara jin tsoro sai ka kawo masa janibin raja'i bayan tuba amma kafin ya tuba tsoratar da shi zaka yi na goma sha bakwai annallaha subhanahu wa ta'ala yutli'u nabiyahu sallallahu alaihi wa sallama ala ulumi min al-ghaib Allah yana nunawa annabinsa wani sashi na ilimin gaibu la tahtamilu al-ummatu ilmaha wanda al'umma ba ta iya dauka ba za ta iya sanin wannan abin ba wanzan Allah ne kawai aka sanar da shi dan gashi azaban kabari shi kada ya sani kuma da yace musu da kun san abin da na sani da kun yi kuka da yawa da kun yi dariya kaɗan wannan ya nuna ababen da aka sanar da shi na gaibu ne sune yake nufi da wannan الحديث السادس والأربعون حديث كرشي cikin wannan babi shine hadisi wato babin salatu kusuf kenan hadisin karshe a wannan fasali na salatul kusuf shine hadisi na 146 an abi musa a ashari radiyallahu anhu qala an karbo daga abu musa al-ash'ari Allah shi kare da a gare shi ya ce khasafati shamsu ala zamani rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam rana hasken ta ya dasashe lokacin manzon Allah faqama fazi'an sai manzan Allah ya tashi a firgice shine fazi'an yaksha an ta kona sa'a yana jin tsoron ko kiyama ce za ta tsaya wanzu Allah yana jin tsoron ubangiji ko in sai ta faru mutane su suna kallo da abin kusanto da tabarau idan an ce za a yi kusufi mutane su je su taru suna kallo ma'ana ba sa jin tsoron komai amma wanda ya fi kowa sanin Allah manzan Allah shi kuma da jin tsoron shin kiyama ce ma za ta tsaya komai ake ciki amma ka duba turawa idan aka ce za a yi kusufi daidai nahiya kaza ta duniya waɗansu tikar suke yanga na jirgi su tafi wannan wurin je su kwana sayi ne su kama hotel har zuwa lokacin da aka ce abin zai faru su zo suna kallo suna ɗaukan hotuna a ga arna nan da balallo su su gane ba manzo Allah ko yana jin tsoron kiyama za ta tsaya hatta atal masjid har sai da manzon Allah ya zo masallaci fa kama ya tsaya fa salla yayi salla bi atwala qiyamin wa ruku'in wa sujud sallar da ruku'inta da tsayuwarta da sujadarta suka fi kowanne tsawo ma ra'aituhu yaf'aluhu fi salatin qattu abu musul ashari ce ban taba ganin manzon Allah ya tsawaita ruku'i da tsayuwa da sujada ba irin yadda yi a cikin salatul qala sannan قال inna hadhihi al الآيات allati يرسلها الله يرسلها الله ta'ala waɗannan ayoyi da Allah ke turowa la takunu li mauti ahadin wala li hayatihi ba sa faruwa dan mutuwar wani ko dan rayuwarsa walakin Allah yursiluha amma Allah yakan aiko da waɗannan ayoyi ne yukhawifu biha ibadahu yakan razanar da bayinsa fa idza ra'aytum minha shay'an fafza'u ila dhikrillahi wa du'a'ihi wastighfarihi idan kun ga haka ta faru fafza'u sai ku fake zuwa ga ambatan Allah da addu'a da kuma istighfari shine fafzahu ma'ana ku yi maza ku ku shiga cikin ambatan Allah da addu'a da istighfari idan kun ga ɗaya daga cikin waɗannan ababai sun faru to ina jin wannan shine hadisin karshe a cikin wannan babi ko um, babin da ke gaba na salatul istisqa'i ina jin hadisi ɗaya ne ko ko biyu ne hadisi biyu ne ma iya karanta su ai ko a takaice ne mun fahimci salatul ah, kusu wato abin da ke cikin hadisan na akwai wa'azi mai yawan gaske wanda ke nuna lalle da gawa idan mutum ya ga kusufi wato ya kamata ya ladabtu da irin abin da waɗannan hadisai suka ladabtar da mutum da shi babul istisqa'i idan an ce al istisqa ma'anarsa talabus suqya neman shayarwa neman saukar ruwa wa istasqa Musa liqaumihi fa qul nadrib bi asakal hajar ay talaba Musa as-suqya liqaumihi annan Musa ya nemi a shayar da mutanen salwa suna cikin jin kishirwa sawa'un daga sama ne sawa'un daga kasa za a fitar shi da ya ce a basu ruwan sha shine al-istisqa wa talabus suqu yake الحديث السابع والأربعون حديثي والأربعون بعد المئة حديثي نتريد أربعين دبقوي عن عبد الله بن عاصم المازني عن كربو عبد الله بن عاصم المازني الله شكاري دا قال يتي خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي Manzan Allah ya fita yana neman a shayar da su ruwa shi da al'ummarsa ka duba fa manzan Allah shine shugaban al'umma ya fita lokacin da ya istisqa yanzu ko cikin sarakunan mu cikin gwamnonin mu sawai suke fita a salatul istisqa da su sai dai a ce liman ya fita shi da talakawa su fita bayan Allah ne da jesi duk shugabancin ka kai manzan Allah ne yo ko takalma manzan Allah ka kai amma da kansa ya fita kharaja annabiyyu sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya fita yastasqi yana neman a shayar da al'ummar sa ruwa tawajjaha ila alqiblati yad'u ya fuskanci alqibla yana addu'a wa hawwala rida'ahu ya jirkita rida sa rida mayafin da ake dorawa kan kafaɗa me ya jirkita shi ciki ta koma waje waje ta koma ciki wato ya sa shi a matsayin baibai wa hawwala rida'ahu ya jirkita mayafinsa sun salla raka'ataini sannan ya salla raka'o'i guda biyu jihar fihima bil qira'ati ya bayyana karatu cikin su lafazin a wani lafazin aka ce atal musalla ya zo al musalla wurin da ake yin sallah wato wannan ya nuna salatul istisqa'i ba a yin ta a cikin gari bayan gari ake yin ta irin yadda sallar idi a bayan gari haka salatul istisqa'i ma ba a masallaci za a ba a bayan gari amma salatul kusuf ba sai an je bayan gari ba don da san ba mu ga inda aka ce manzo Allah ya fita bayan gari ba eh idan babban riga ce irin wannan idan mutum zai iya juya ta muna ko babban riga ko abaya ko dai wata riga makamancin wannan mutum zai iya juya ta rikita hmm? ta kawai za ka yi ciki ya koma waje waje ya koma ciki eh eh a juya ba dole bace mustahabi ne tun lokacin da zaka tafi ba sai ka tafi da wanda za ta iya juya ba tun da ka san me zaka je yi ko ba haka ba amma idan abin a hanya ya same ka gaga yi ba za a ce dole sai ka juya ba dan ku gane juya rigar ba wajibi bane mustahabi sannan wannan ya nuna anan gurin manzon Allah mai fare tsakanin addu'a da sallah wanne ya fare a'a فتوجه الى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى sai da ya addu'a din ya daɗe yana addu'a ya canja wato rida din nasa ثم shi sannan ya sallah za mu gani cikin hadisai idan za a ce maka kai ta dama ko ta abu in ba haka ba duk inda kai yayi mayu yu'khadhu min al-hadith abinda za koya cikin hadisin mashru'iyyatu salatul istisqa ashe sallar roƙon ruwa shari'a ce wa ulama wa ala istihbabiha malamai gaba ɗaya sun yi ijma'i kan hukuncin mustahabbancin ta illa aba hanifa sai abu hanifa an-nu'man ibn sabit fa innahu yara anna al-istisqa yushra'u bi mujarrad ad-du'a'i wa khalafahu ashabu shi abu hanifa yace ba sai kun yi sallah kawai ayi addu'a shikenan na'am shi ba sai an yi sallah ba amma ko da ƴan mazhabarsa ba duka suka bi shi ba sun saba masa kan wannan fatawa <laughs> na biyu annahu yushra'u laha khutba an shar'anta yin khutba a wurinta ita wannan sallah tashtamilu ala ma yunasibul hal khutbar ta kunshi abin da ya dace da halin da ake ciki min al istighfar ta kunshi istighfari a umarci mutane da yin istighfari wa tadarru'i da kaskantar da kai ga Allah wa du'a da roƙon Allah wa zajar min al-anil mazalim da kuma a tsoratar da mutane a ja hankalin su game da zalunci wal amr bit tauba kuma hudubar ta kunshi umarnin mutane su tuba zuwa ga Allah ثالثا ابو نأكو ان تكون الخطبه قبل الصلاه اكن huɗubar ne kafin yi sallah wa qad warada fi ba'd ya zo cikin wani sashi na hadisai fa fi musnad al-imam ahmad annahu yabda'u bis salati qabla al-khutbah a mazhabin imam ahmad bin hanbal ana yin wato sallar ne kafin hutuba wa huwa mazhab jumhur al-ulama min ash-shafi'iyyah wal hanabilah wa ghayrihim shine mazhabin mafiya yawan malamai sawa'un cikin shafi'iyya da hanabila da sauransu wa imami imam ahmad fi zalika thalath riwayat imam ahmad yana da riwaya guda uku dangane da wannan mas'ala cewa shin me za a fara yi hutuba ko sallah alif riwaya ta farko taqdimus salati akan fara gabatar da sallar sannan hudu ba ba na biyu aksuha wato a fara yin sallah sannan khutba akan a fara yin khutba sannan sallah ja jim abu na uku kenan ko riwaya ta uku wa jawazul amrayn ko ne ga dama kai yayi akai imam ahmad yace wato an samu wacce riwayar a wurinsa an samu wannan riwayar an samu wacce riwayar da wuya kaga wata matsala face sai kaga imam ahmad yana da magana biyu abin da yake kawo wannan shine zai iya bada fatawa da istihadinsa. ana nan kuma da ya samu hadisi sai ya jefar da fatawar sai ya aiki da hadisi bayan ya rade na aiki da hadisin sai aka zo aka ce masa ai hadisin da'ifi ne ko binciken shi kai shi gano hadisin da'ifi ne sai ya koma kuma kan wani hadisin da ya inganta ko kan wani istihadin da yake ganin ya fi na shi na mu ne a yanzu sai mutum ya dauka cewa wato idan ya faɗi magana yanzu to daga nan zuwa shekara goma baya canjawa kuma yana ganin hakan ci gaba ne a wurinsa kile ne da jahilci wato ilimin ka yayi datti yayi kura yayi tsatsa baka karkade masa kura baka bincike amma kana bincike zaka gane yanzu yanzu sai ka ce da an jima kuma sai ga wani abu daban haka ilimi yake amma in kaga wallahi ko shekara ɗaya kai kaga cewa komai naka ba abin da ya karu akan na da to ka riga ka san shirme kake kawai ka samu mutane da ba sa karatu kullum sai ka farfada musu ababai rabi labari rabi dariya rabi wargi rabi bayanin waɗansu ababai daban wanda ba su da alaka da ilimi amma in ana karatu dole kana taka zanzan su ma ɗaliban ka suna ƙara bincike su ma kansu sun suna zungular ka ina fata an fahimta amma kai shekara goma kana nan yadda kake da ai ka dakile ka gama yawa ka yi experience kenan ba haka ilimi yake ba ga manyan malamai sai imamu ahmad ga imamu shafi'i yayi ta bada fatawa a duniya lokacin da ya je Masar neman ilimi bayan dama can fashi malami ne ya yi karatu a Makka yi karatu a Madina sai kuma ya tafi Masra sai ya samu wadansu hadisai wanda da baya da su sai ta bada fatawa kishiyar wanda ya rinka yi da sai ka ce qala shafi'i fil qadim قبل أن يدخل مصر كده قال الشافعي في الجديد بعدما دخل مصر واطلع على بعض الأحاديث التي لم يكن يعرفها من قبل haka karatu dole sai an yi nan an yi nan an yi nan yasa suke cewa ko da a da malamin da ya yi yawo ya je can ya je can wajen neman ilimi ya sha bamban da wanda yake wuri daya dan babu abin da sani shi kifin rijiya ne abin da duk baya cikin rijiyar nan bai san shi amma kifin da yake cikin kogi yau igiyar ruwa ta kada shi nan gobe ta kada shi can gurin sai ga abubuwa da yawa zai samu tajriba a rayuwa da kwarewa irin wanda kifin rijiya bai da ita Allah gane da mu Allah yana daga cikin kaduwa ibn ibn hazm wanda da da da, da shamsuddin zahabi ya zo ta tarihin sa cikin sayar ala yace balaga rutubatal ijtihadi wa ziyada ya ce ya kai matsayin ijtihadi har ma da ƙari in akwai ƙari a babu amma tare da aka aka ce masa littafin turmizi yace eh, majhulun indana har mutu bai san turmizi ba kai yanzu anan karamin dalibi ya san turmizi ibn hazm bai san shi ba bai taba ganin littafin turmizi ba tare da duk inda ya kai da matsayin ilimi saboda mai ya rayu a andalus bai riga ya zo gabas ba shi da kansa yake cewa ni kan wata irin rana ce da ta hudo a yamma shi ne hana ta tasiri inda a gabas ta hudo da ba haka ba wala <laughs> yana nufin ya rayu a safiyan a Andalus inda a ce a Makka ko Madina ya tashi da ba haka ba الرابع نهدو استقبال القبلة عند الدعاء واتو فسكنتر القبلة لوكة دعاء الدعاء دن لأنها مظنة الإجابة فسكنتر القبلة لوكة دعاء الدعاء تاع الاستسقاء ne ba dole amma dai shi hadisi annabi manzo Allah ya fuskanci alƙibla ya addu'a saboda me ana sa ran ansa addu'a lokacin da mai ita ya fuskanci alƙibla wannan ka koda ba addu'ar salatul istisqa'i ba kowace addu'a zaka yi in ka fuskanci alƙibla ana sa ran ansawa cikin ta amma ba a ce dole bane na biyar mashru'iyyatu tahwil ridai athna addu'a jirkita tufafin lokacin da za a yi addu'a تفاؤلا بتحول حاله من القهط والجدب الى الرخاء والخصب wato kamar kyakkyawan fata shine at-tafa'ul kana kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yujibuhu al-fa'lu al-fa'lu shine kyakkyawan fata wato akan jirkita tufafin ne dan kyakkyawan fata dangane da hal wato ya Allah zirkita halin mu irin yadda na zirkita rigar nan tawa halin mu na kunci da kamfar ruwan sama ka zirkita shi ya koma halin saukar ruwan sama da yalwa da dausayi shine tafa'ul din kikkiawan fata a samu canjuwar halin su min alqahti daga fari wal jadabi da yankewar ruwan sama ila rakha zuwa ga yalwa wal khisb da dausayi shine al khisb a samu dausayi na shida aljahar fi salatul istisqa bil qira'a a cikin salatul istisqa ana bayyana karatu wa hadha sha'anu kulli salatin takunu jami'atan wannan ko dama sha'anin kowace sallah ce da take ana buƙatar taruwar jama'a cikin ta kal jumu'ati kamar juma'a wal idaini da sallar idi guda biyu wal kusufi dukkanin su salatu ne jawami abinda ake nufi da jawami tara adadi mai yawa kar wani ce to dan me ba a yi hakan ba cikin dukkan sallolin farilla ne ne su ma jami'a ne a su ba jami'a bane ba tunda kamata in za a yi sallar idi duk gari su haɗu wuri guda sai fa in garin girman sa yayi yawa dan an rabu biyu babu laifi kamar yadda muke yi yanzu amma za a ce sallar kamsa salawat kuma na duk gari su haɗu wuri guda kaga ba jami'a ba ce ba na bakwai an takuna Salatu fi sahara lokacin da za a yi sallar shayar da fari a yi ta a sahara a bayan gari a fili litattasi'a linnas domin ta yalwatu ga sauran mutane dai idan aka yi a cikin gari kaga wuri zai matse amma aka fita filin Allah bayan gari kowa zai samu wuri wali yabruzu bi dhafihim kuma domin su bayyana da raunin su wa ajazihim da gajiyawar su amma Allah ta'ala a gaban Allah ma dina yadal iftiqari wa dhul suna masu mika hannayensu na bukatuwa da kaskanci zuwa gare shi الحديث الثامن والأربعون بعد المئة حديث كرشي دا زامو كرنتا أتكن ونن يمشي حديثي ندري دا أربعين دا تقوس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يخطب an karɓo daga Anas ɗan Malik khadimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace anna rajulan dakhala al-masjida wani mutum ya shiga masallaci yawmal juma'a ranar juma'a min babin kana hawa darul qada ta kofar da tana wajen gidan da ake kira darul qada'i wani gida ne sananne a wurin mutanen Madina in ka bar masallacin annabi ka fito daga wato ainihin gabacin masallacin kafin ka kai makabarta ta baqi'ul ghargat baqi anan darul qada'i a wancan lokaci yanzu kan babu shi duk gine-gine sun riga sun amince shi amma shi ana yana magana ga mutanen da a lokacin akwai wurin hmm. ɗalibansa tabi'ai yake faɗawa wato yana musu kwatance wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qa'imun yakhutubu manzon Allah yana tsaye yana huduba wa din nan wawul hali kenan wal hal anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qa'imun yakhutubu fi dhalika al-waqt alladhi dakhala fihi zalika ar-rajulu min babin nahwa daril qada'i shine wato daidai lokacin abin da yake faruwa kenan fastaqbala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam thumma qala ba zai zama fastaqbala rasulullah sai dai fastaqbala rasulullah sai wannan mutum ya fuskanci manzon Allah qa'iman yana tsaye thumma qala sannan yace ya rasulullah yace ya manzon Allah halakatil amwalu dukiyoyi sun halaka wan as-subulu hanyoyi duk sun yanke fad'u Allah ya gizna. roƙa mana Allah ya kawo mana agajinsa ya sauka mana da ruwan sama me yake nufi da halakatul amwal kina nufin dabbobi duk suna ta mutuwa saboda an samu karancin ruwa daidai da ruwan bai zo ballantana ciyawa ta fito su samu abin da za su ci ruwan bai zo ballantana su ci ciyawa kuma su samu abin da za su ci, samu ruwan da za su sha kaga nan al'amuwal ana nufin dabbobi ashe dukiya ma ashe dabba ma dukiya ce da tumaki da shanu da raƙuma da jakai da alfadarai duk wannan ana kiransa mai mal an fahimta ko Wan wanqata subul hanyoyi sun yanke da kullum daga gari kaza an ɗauko kayan abinci za a kai gari kaza yanzu ko ga kamfan ruwan sama kowane gari so suke in ma an samu a kai musu da haka hanyar da za ka bi ka samu fatake yanzu babu kowa a kanta shine in qata subul fad'u Allah yughithna roƙa mana Allah ya ansa mana ya sauka mana da ruwan sama al-ghayth ruwan sama wa huwa alladhi yunazzilu al-ghaytha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatah wa huwa al-waliyyul hamid فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال من زان الله سي دغ hannunsa sannan yace sannan yace me Allahumma aghithna Allahumma aghithna Allahumma aghithna ya Allah shayar da mu ruwa ya Allah shayar da mu ruwa ya Allah shayar da mu ruwa har su uku kenan wato manzo Allah ya kasance wani lokaci in zai wa'azi sai ya maimaita jumla so biyu ko so uku haka in zai yi addu'a sai ya maimaita kalma so biyu ko so uku kaga anan gurin ya maimaita su nawa so uku Allahumma agisna Allahumma agisna Allahumma agisna yana daga cikin sunnar annabi idan zai addu'a yakan yi haka ko in yana isar da wani sako ga jama'a don a fahimta sai ya maimaita kalma su biyu ko ya maimaita su uku an fahimta ku saboda mutane bambancin fahimta su daban-daban ne wani da an faɗa su ɗaya ya rike wani sai an maimaita na biyu in kan aka kai na uku kowa zai iya fahimta duk wani na cikin wazifatul balag aikin isarwa da aka dora masa da aka ce balligh ma unzila ilayka min rabbik قال أنس أنس فلا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعه yace wallahi lokacin da annabi ke yin addu'an nan a sama ba ma ganin girgije wala qaza'a haka ba ma ganin girgije lafazin sahab girgije babba wanda zai iya rufe maka rana lafazin qaza'a girgije wanda yake shara-shara ba mai kauri ba wanda za ka shi fari kal da shi ba ma ka sa tsammanin ruwa a cikin sa yawanci an fi sa tsammanin ruwan sama ne ga mai an gane ko alam tara anna allaha yuzdi sahaban thumma yu'allifu bainahu thumma yaj'aluhu fataral fatara alwadqa yakhruju min khilali wato as kenan wanda yake mai kaurin da duhu wanda akwai sa ruwan sama amma qaza'a irin farin nan kallo wanda baka sa ruwan sama to yace lokacin da manzo Allah ke wannan addu'ar a sama ba girgije babu babu karami shine man rafis sahafis sama man rafis sama min sahabin wala qaza'a wa ma bainana wa bain sal'in min baitin wala dar tsakaninmu da dutsen sallah dutsen sal'a a wancan lokaci yana yamma da garin madina mu da dutsen sal'a babu wani gida karami ko babba kala ce fatala atmin min wara'ihi sahabatun mislu tursi sai kawai ga wata ga wani girgije ya fito a bayan dutsen sal'a mm. sahabatun wani wani girgije mislu tursi kamar garkuwa garkuwa za mu ce mata mayaka na da ba suna rike wani abu mai kamar faifai na karfe wanda idan an kawo sarar takobi sai su bi ne a turs a larabci sa masa duk abin da zaka sa masa suna ka dai gane me turs ko ba gaba to kaga ashe girgijen da ya fito menene babba ne ko karami yace sai mu ga ya fito kawai daga ta bayan wannan katin dusa kawai wani girgije ya fito sakamakon addu'ar manzon Allah ke falamma tawassatat as-sama yayin da wannan girgijen ya zo tsakiyar sama in tasharat sai ta fadada ya zama ƙato sun ma'amtarar sannan sai ta zubar da ruwa kala ana zai ce fa wallahi ma ra'ayna shamsa sabatan yace wallahi bamu ga rana ba har mako guda lafazin asabt ita ce dai asabar amma an sanya wa mako suna asabar min babi itlaqil juz'i ma'a iradatul kulli domin juz'un min al-usbu'i ne sai aka ambace shi ana nufin al-usbu'u bi akmalihi an gane ko ba mu ga ruwa ba har mako ba mu ga rana ba har mako guda ana ta me ana ta قال انا زي ce ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعه المقبله sai wani mutumin ya sake shigowa ta wannan kofar da wancan bawan Allah ya shigo waɗansu suka ce shi ne na daɗin waɗansu suka ce wani ne daban kamar yadda a iya fahimtar kowanne cikin rawayoyi fil juma'atil muqbila a cikin juma'ar da take tafe wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qa'iman yakhutubu manzon Allah yana tsaye yana hutuba fastaqbalahu qa'iman sai ya fuskanci manzon Allah a tsaye fa qala yace ya rasulullah ya manzon Allah halakatil amwalu dabbobi sun halaka ruwa ya cinye su ambaliyar ruwa ta tafi da waɗansu wan a subulu hanyoyi sun yanke inda sun yanke saboda ba abinci yan sun yanke saboda ruwa fadu Allah yumsika anna roki Allah ya dakatar da ruwan nan haka kala ana zai ce farafa a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ya yadaihi sai manzon Allah ya daga hannayensa sun maƙala sannan sai ya ce Allahumma hawalaina wala alaina ya ubangiji a kai gefen mu ba kuma kanmu ba bai ce ba ya Allah rike shi a kai gefe inda ba a samu ba Allahumma alal akami ya ubangiji a kai shi kan tuddai wazzirabi da kan ƙananan duwatsu wal audiyati da ramuka wa manabiti shajari da wuraren da itace ke tsurowa a kai shi can wajen nan kuma ya wadata wato suka ce ko da cikin inda manzan Allah ya nuna ruwan ya je akwai hikima ciki kaga ya ce akai al'akami wanda al'akam shine dukkan wani wuri mai tudu haka domin idan ya hau tudun idan tudun ya sha ya sha na sai sai gangara azzirab jam'i ne na zarib shine duwatsu ba manya manya ba madadita ƙanana haka kaga su ma idan ya hausu zai sauka ya gangaro kasa al audiyati jam'i na wadi wadi shine ramukan da ruwa ke bi magudanar ruwa wa manabiti shajari da kuma wuraren da ita ce ke fitowa ma'ana sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ishara zuwa ga ruwan ya je ya sauka inda zai taru wanda bayan wucewar damana a yi noman rani a ciki sallallahu alaihi wasallam an gane ko wato kaga anan gurin kullum hangen nesan shugaba yakan ɗara na mafi in dai shugaban an tabbatar da shi ne bisa ga cancanta irin manzan Allah shi wancan mabi da ya zo soke a rike ruwan kawai ya isa ka, to idan aka rike kunan gari ya cike can daji babu ruwa ballantana a samu ya shiga cikin ramuka ku samu ku yi noman rani ku yi kiwon dabbobin ku manzan Allah kuma yana hango nesa sallallahu alaihi wasallam sai ishara zuwa ga fa'ida ta game ko ina da ko ina an gane ko kala ana zai ce fa sai wannan girgidan ta yayi wa kharajna namshi fi shamsi kawai muka fita muna tafiya cikin rana kala sharik sharik yace fa sa'altu ana sabni malik sai na tambaye Anas dan Malik a huwar rajulul awwal mutumin nan da ya zo na biyu ya ce a kamin ruwa shine na farko da yazo ya roki ruwan qala Anas zai la adri ban sani ba shi shine ko ba shi ne ba oho amma kaga a wadansu rawayoyin an nuna shi ne ana zai ce ban sani ba kila shi ne kila ba shi ne ba tunda an samu bako ɗaya tsakani to sai mu karanta wannan abinda waɗannan hadisin wanda bayu akhaz min alhadis abinda za a koya cikin wannan hadisi mu karanta a gurguje mashru'iyatul khutbah qa'iman shar'antuwar yin hudu ta juma'a a tsaye wa ibahatu mukalamatul khatib kuma halaccin ashe ka iya wa mai hudu ba magana wa taqaddama fil jumu'ati hadha al bahs wannan an riga an karanta shi a mabahasin a lokacin a babin sallar juma'a wato sallar juma'a a tsaye za a yi ta tunda gashi ya shiga ya manzon Allah a tsaye kuma shi ma fuskance shi a tsaye wannan yana ba a zauna ke yin ta an gane ko wadansu malamai suka ce illar ruwa ta kama mutum sai ya zauna yana cikin yi jiri ya dauke shi ba sai zauna ba sai zauna ya karasa a zaune ba komai na biyu mashru'iyatul istisqa'i fil khutba ashe ko da mutum yana cikin khutba ya halatta zo a nemi yayi addu'a Allah ya saukar da ruwa waqtasara alaiha abu hanifa biduni salatin da haka shi da wannan abu hanifa ya kafa hujja cewa salatu ba wai salati ake ba kawai ana roƙon Allah ya kawo ruwa dan gashi anan manzon Allah bai yi sallah ba yana cikin hudu ba sai ya daga hannu yayi addu'a aka saukar da ruwa kun ga ganin hujjarsa <laughs> واقتصر عليها بدون صلاة بعد السلام والجمهور على أن الاستسقاء يكون بصلاة خاصة أما جمهور لم سنة أن الاستسقاء ينادى سلسة وخطبة الجمعة وفي الدعاء وحده sannan bayan yana da sallarsa da za a yi sannan a iya yin istisqa'i a cikin hudubar juma'a a iya yi da addu'a kuma kadai amma lalle akwai sallah shi kuma yana kore ba za a yi sallan bane ba shi Abu Hanifa na uku su kuma jumhur suna ganin a iya yin duka ko ayi wancan ko ayi wancan ko ayi wancan kun gane bambancin maganar su na uku raf'ul yadaini fi du'a ana daga hannu cikin addu'a li'anna fihi ma'anar iftiqar dan wannan ya kunshi ma'anar nuna bukatuwa zuwa ga ubangiji wa taharri ma'anar i'ta'i fihi ma sannan ga a ciki akwai yadda mutum ke kirdadan ma'anar bayarwa wato a cikin addu'a lokacin da daga hannu wato alama ce na farko kai mabukaci ne sannan kuma sa ranka da cewa Allah zai ansa maka kamar ma ya ansa ya miko ne kai kuma ka mika hannu don ka karba an gane ko ulama اجمع ala على رفعهما في هذا mawqif malamai sun yi ijma'i kan a iya ana daga hannu idan an zo addu'a ta al-istisqa wa ikhtalafu fi ma adahu amma addu'a da ba ta al-isti ba istisqa ba fa sun yi sabani game da wannan fa ila kulli halati du'ain waɗansu daga cikin malamai suka ce duk lokacin zaka addu'a zaka daga hannu wa ba'dhum qasarahu 'ala fiha waɗansu kuma sun takaita daga hannu a daidai inda hadisi kadai ya nuna sauran wurin da hadisi bai nuna ba kawai zaka yi addu'a ne ba tare da ka daga hannu ba قال الحافظ ابن حجر ابن حجر يا فدا الأسقلاني يتي إن في رفع اليدين في الدعاء مطلقا أحاديث كثيرة nuna cewa ana daga hannu a cikin addu'a a koyaushe akwai hadisai masu tarin yawa inda al-bukhari wal munziri wan nawawi sun tabbata wurin bukhari da imamul munziri da imamul nawawi ibn hajar al-asqalani sananne ne cikin usulin kuma malaman karni na takwas zuwa na tara ko wanda yake da littafin fatahul bari wanda ake masa take kamusus sunna wanda da aka cewa imam shaukani kai mana sharhin bukhari mana a yaman yace la hijrata ba'da al-fatih ce bayan bude maka kuma wace hijira za a yi ma'ana bayan fatahul bari kuma wani sharhi za ka yi wa bukhari to abin da ka ce kuma karin bayani ba ba wani abu sai ka dauko a can to kaga anan gurin tunda su malamai ne masu jin tsoron Allah wajen shekara 20 yayi yana wallafa wannan littafi shekara 20 wallafa littafi daya ba gaggawa suke ba so ake ilimin ya nuna ko ba shi kadai ba da taimakon ɗalibansa zakakuran ɗalibai rinka neman taimakon su idan ya zo kan wani hadisi matsala ta rikici sai ya ce kai wani ka kana da kokari wajen nahawu binciko mil irabin wannan hadisi kai wani kana kokari wajen luga neman mu fa da zatin sa kai wani je kai dan shafi'a ne neman mun maganganu me ya fahimta shafi'a kan wannan kai wani dan malikiya ne je ka binciko mu idan suka je suka yi bincike suka yi bincike suka kawo shi ko baya barci sai ya bi dukkan bincike ya dauki wanda zai sa cikin littafin sai bar musu sauran da haka aka haɗu aka yi littafin a yanzu ko malami yana zaune kawai suna ke ce ungo allan allan baku allan karfe nan wani wasa da yara wai allan baku allan karfe ma'ana kai sai dai a baka kai ko baka bayarwa na hudu mu'jizatun min mu'jizatin nabi sallallahu alaihi wa sallam wa karamatun min karamati wata mu'jiza daga cikin mu'jizar annabi yanzu yanzu nan yi addu'a an sa masa addu'a a gaban idan kowa addallatu ala nubuwwatihi irin abin da ke nuna annabcinsa faqad istujiba du'a'uhu fil hali nan take aka ansa addu'arsa fi jalbil matari wa raf'ihi wajen jawo ruwan lokacin ba ruwa sannan kuma ɗauke ruwan lokacin da ake buƙatar ɗauke shi أن فعل الأسباب لطلب الرزق من الدعاء والضرب في الأرض لا ينافي التوكل على الله أشي كام هنيا da yin riko da sababi lokacin da kake neman wani abu wannan baya hana ka zama mai tawakkali yana cikin tawakkali ma ka tashi kai motsi in kana neman wani abu kar ya kasance kana son arziki baka tashi ka je noma ba baka yi kiwo ba baka nemi aiki ba kana zaune amma kana fatan Allah ya baka arziki a yi magana ka ce a ai kai ka dogara ga Allah irin da tana daka Allah ke ba kuma wannan kuskure ne dole sai kayan motsi sahabbai sun yi noma sun yi kiwo annabawa sun yi noma sun yi kiwo ba wani annabi face sai da ya kiwon dabbobi manzo Allah ma farko sai da ya kiwon dabbobi ana bashi wani abu ana bashi lada a sakamakon kiwon dabbobi din annabi Dawud ya zama makeri annabi Zakariya ya zama kafinta dukkan su aiki suka ba wanda ya zauna haka yana cewa ran da kina daka Allah ke baki ba ba wanda yake irin wannan tawakkalin na ragwayen mutane waɗansu mutane sun zauna sun ke ba sa neman abinci Umar dan Khattab ya ce ku tashi ku tafi gona ko kasuwa mana suna zauna a masallaci suka ce nahnu qaumun mutawakkiluna ala mun dogara ga Allah ya ce wallahi laqad kazabtum ta'lamuna anna as-samaa la tumtiru zahaban wala fidda kun san cewa sama ba ta ruwan zinari ko azurfa ku tashi ku tafi noma ku tashi ku tafi kiwo ku tashi ku tafi dole sai mutum yayi motsi wannan motsi din baya rusa tawakkali yana cikin tawakkali in ba haka ba da ce da wannan mutumin ya shigo ce annabi roƙa mana Allah ruwa zo ce mun dogara ga Allah in ya ga dama ya saukar in ya ga dama amma masu Allah sai riko da sababi ya daga hannu roƙi Allah ashe ana riko da sababi kuma wannan baya rushe tawakkali na shida istihbabu du'a bi hadha du'a an-nabawi li talab al-ghayth mustahabi ne kai amfani da wannan addu'a ta annabi idan kana neman a saukar da ruwa kace Allahumma aghithna Allahumma aghithna Allahumma aghithna na bakwai jawazul istisha'i inda darari bil matari ashe halal ne idan mutane suna cikin wahala ka nemi a saukar da ruwan sama don shi kanshi ruwan sama magani ne idan ya taba jikin dan adam wa khussa baqa'ul matari alal akami wa wa butun al awdiyati li'annaha awfaqu liz war-ra'i fi shawahiq al-jibal allati la tanalu illa bi mashaqqa amma a nan an keɓanci ruwa ya tsaya a kan duwatsu da tuddai da kuma kwazazzabo ko ramuka saboda shi ya fi dacewa da yin noma wa ra'ayi da kuma kiwo fi shawahikil jibal a wuraren da suke da duwatsu idan ruwa ya sauko kasa don fi don saman dutse ba ya rike ruwa shi ne wani mai hikima da ya tashi yaban wani yake cewa ala fama yasta malu fi yadihi wa kaifa tumsiku an qunnatul jabali yace ala ya girmama ya wuce sa'a fama yastaqirru al mal fi yadihi da haka dukiya ba ta iya zama a hannunsa kila sai ka ce ah ya za a yi wawa ne shi dukiya ba ta zama a hannunsa sai kawo maka hujja yace wa kaifa tumsiku an qunnatul jabali yaya kololor dutse zai rike ruwan sama sai dai in ya sauka tanan zai sauka sai gangaro to haka shi ma saboda karamcinsa ta nan dukiyar za ta biyo kuma ya baiwa mabukata an gane ko na takwas jawazu talabi du'a min man yuzannu fihi masalahu wa tuqa neman mutum yayi addu'a idan kana kyautata masa san yana da takawa kuma salihin bawa ne wa hadha tawassul jaiz wannan shine tawassuli wanda ya halatta tawassuli da du'a da addu'ar mutum ba da jahinsa ba wa qad qasama wa qad qasama shaykhul islam ibn taymiyyah at tawassul ila salati ya kasa tawassuli zuwa gida uku jaiza jaizani guda biyu duk sun halatta al awwal na ɗaya daga cikin biyun talabu du'a illahi min al hayy alladhi fihi khair neman wani bawa da ake samu sa to kace da Allah ya mun addu'a ina da bukata iri kaza kaga nan kana tawassuli da addu'arsa والثاني نبي a بفعل الأعمال Salihati, wato yin tawassuli da ayyukanka na gari da kai karatun qur'ani sallah azumi zakka aikin haji da'a ga mahaifa tausayin talakawa kai tawassuli da wannan dan Allah biya ma wata bukatanka fa hazan al-qismani mashru'ani waɗannan bangalori na tawassuli guda biyu duk halal ne ai shar'anta su amma thalith tawassuli na uku da aka hana fa mamnu'un an hana shi na uku wa huwa tawassulu bi jahi ahadin min al-makhluqina shine tawassuli dan da martaban wani kace ya Allah dan martaban wani dan darajar wani min al-makhluqina cikin baban halitta hayyan aw mayyitan yana da rai ko mutacce ne fa haza la yajuzu li annahu min wasa'il shirki wannan bai halatta ba dan yana kai mai shi zuwa ga shirka ba wai dan wanda ka ce dan martaba shi ba baya da martaba yana da ita amma dan ba a shar'anta ma ba kai haka kai kuma ba ka zaka zaba abin da kaga dama kai ba to alhamdulillah ina gaskiya mu dakata haka abinda muka faɗa ya zama daidai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure Allah shi ya fi mana kai hakuri addu'a ka a kira sallah tukuna